سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله كتاب المناكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينزل شكل بتاتي لا سنن الترمذي كتاب الذي مغنى أكان فللوني نا manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sahabbansa kuma ya fara da صلى الله عليه sallallahu وسلم domin shi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya fifita shi a kan kowa kuma shi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya cika wannan sabo da shi ya zama cikon annabawa kuma ya zama ƙarshen su gaba daya ya zo da addinin musulunci wanda babu wani annabi bayansa a wancan satin mun karanta hadisai da suke nuna falalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga dangantakarsa حديث فرق حديث واحدة ابن الأبصى حديث نبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن في مجدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني واسلة ابن الأبقئ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم إنه أنت حديث ليك باتا شو الله محوك جنسان يا ذاتي وتقوى فيك كنانة أشكين كائن النبي إسماعيل haka shine ya zama ya yi fice kuma Allah ya ɗaukaka shi wakafa ƙuraishan min kinana kuma daga cikin 'ƴa'ƴan kinana Allah ya zaɓi ƙuraish shi ne sihir ibn malik daga cikin kakannin mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce itasa ce a cikin 'ƴa'ƴan ƙuraish kuma sai ya zaɓi hashin daga cikin ƙuraish sannan kuma ya ce ni kuma sai ya zaɓe ni cikin bani hashin gaba ɗaya ta haka shi ne ya fi kowa fifiko da daraja قال حدثنا يوسف بن موسى البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا احزابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير من خيرهم من خير كرمهم وخير الفريقين من خير شركهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلتي ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نصا وخيرهم بيتا قال هذا حديث حسن وعبد الله بن الحارث ابن هو ابن نوفل وانا حديث ان العباس بن عبد المطلب yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nace masa wata rana Quraysh nace Quraysh ana nufin duka wannan kabila da take ƙasar Makka wanda ta fi kowace girma ma'ana shugabannin su Quraysh sun zauna sun zauna sai kowa yake faɗan alfaharin gidan da dangin wanda shi ƙurashin kamar shi ne ƙarƙashinsu aka samu gidaje daban-daban da su ne hashim da bani musalif da bani naukar da bani abdisham duka waɗannan ƙarƙashin shi ke ibn malik don haka sai suna ta alfahari wannan ya ce to ai mu ne muke da kaza a'a ubanmu ne yake da kaza a'a kakanmu ne ya yi kaza da suka zo kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suke cewa to ai shi ba kowa bane a cikin Quraysh sai suke cewa ai shi bai wuce kamar wato bishiyar dabino da take cikin fari ba ko waje da yake ba mai kyau ma'ana suna nufin cewa shi din ba wani abin da zai alfahari da shi kamar suna so su kaskantar da al'amarinsa sai yake cewa lallai Allah ya halicci halitta gaba daya sai ya sanya ni ne alkhairin halitta Allah gaba daya ba ma magana Quraishin zaki ba duka halittun Allah ne zababban su gaba daya ba wanda ya kai haka su suna maganar Quraish ne wannan kabila ce ana maganar halittar Allah ne gaba daya yake ni ne alkhairin kuma daga cikin mafi alkhairin wato bangarori Allah ya sanya ni a sannan kuma Allah ya fifita kabilu kabilu sai ya sanya ni cikin mafificiyar kabila ita ce Quraysh domin da fifikon su shine Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani da harshen wannan ya ishe su daukaka yace thumma taqayyara al-buyut sannan Allah ya fifita gidaje akwai annabawa da Allah ya zaɓe su inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin Allah ya zazzaɓi waɗannan gidaje gidan annabi Ibrahim gidan Imran da dai sauran gidan annabi Dawud Allah ya bibita su ya ce to sai Allah ya sanya ni na fito a cikin gidan da ya fi kowanne fifiko don haka ni na fi su kaka a zuciyata kuma na fi su alkhairi in ma maganar dangantaka ake da gida domin yana wahala ka samu wanda yake da dangantakarsa dab kamar ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kamar dangantakarsa sai annabi Yusuf aka tambaye shi waye fi kowa kyawun dangantaka waye ya fi kowa daraja yake annabi Yusuf domin Yusuf dan annabin Allah ne baban shi annabin Allah ne kakan shi annabin Allah ne kakan baban shi annabin Allah ne shine yusuf ibn ibrahim ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim kakan baban shi annabi ne shi kuma annabi ne kuma kakan shi annabi kaga wannan daraja ce amma duk da wannan kuma bai kai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai shi daraja saboda shi yanzu in zaka kirga zaka kirga a fifikonsa cikin dangantaka ne wani mataki guda hudu shi kuma Maza Allah sallallahu alaihi wasallam a halitta ne gaba daya ba maganan mataki na dangantaka ake yi ba ana nufin halitta kuma haka na a cikin tsatsansa sama duk wanda ta ba a cikin kakanninsa ba wanda za ka siffanta shi da wani abu wanda yake mara kyau shi yasa da ake sama ganganu ake soke-soke yake cewa wulittu min nika'in walastu min sifati shi duk irin auratayya da ake na jahiliya mutum ya zo mutane goma zo su kwana da mace daya wanda ta wayi gari in ta kalli su zo da zo su tsaya a gabanta in ta kalli wanda hankalin ta yafi kwanciya da shi sai ta ce to kai kai ne uban ɗan nan da aka samu cikin sa da haka ya zama sa kenan kuma ita ta zama matarsa haka suke sai yanzu. a zina na yi ya ce to ni tun a cikin zuriyata da Allah ya yi tun daga kan annabi Ibrahim har zuwa aka aibe ni ba a taɓa irin wannan mu'amala a cikin haihuwa ta ba ko aure ba Ba haka ni aure aka yi duk wanda ya annabi ibrahim ya auri sara haka nan annabi isma'il ya auri matarsa haka nan aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya har zuwa abdalla ya auri amina binti wahab mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk aure aka yi kakansa abdul mutalib ya je neman ma babansa aure wannan kuma littafin da yake batowa kamar littafin sira ne ke kawowa kuma zai kawo kanta wannan gaba domin wata mace daga cikin mata yahudawa kamar yadda ya zo cikin ah, sira na ibn kafir lokacin da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ya taso wata mace ta taba tararsa ce cewa sai ya yi lalaka da ita zai ce a shi ba zai yi tun ba kafin ma zuwa musulunci daga baya bayan ya aure amina aure wanda yake ingantacce aka neman masa aure aka yi aure sai ta sake saduwa da shi yake ce mata me yasa baki sake tambaya na wannan maganar ba ta tace dama wani alama na gani a tattare da kai kuma wata mace ta riga da wani saboda haka daga cikin kalamominsa da Allah masaukacin sarki ya bayyana ma Ta ce ta ga wani haske a tare da shi da kuma Allah madaukakin sarki ya kawar da ita daga wannan hali haka yake yanzu ba ta da bukatar ta tunda wannan hasin ya kau daga gare ta saboda haka shi an san same shi ne cikin aure gaba sa shi yasa ya fi kowa cikin dangantaka wa khairun nasi nasaba alayhi salatu wa sallam hadisi na gaba ma irin shi ne kada haddasa na mahmud ibn gailan قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبي وداعة قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله عليك السلام قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير من شركة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير من فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير من قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا على هذا حديث حسن manzana sallallahu alaihi wasallama irin wancan hadisin ne al-abbas tunda yana zama da mutanen makka ya ji maganganu ana kamar kuka a dangantakar manzana sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai ya tashi ce cewa mutane a wani ya ce ni waye da kuka sani a na sai suka ce an ta rasulullah kai manzan allah ne amince a ce tabbata a gare ka kamar ya ce musu ba wannan nake nufi ba An ya san shi manzo ne na allah amma magana da ake na dangantakarsa sai ya ce to ni ne muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib kuma allah ya yi halitta sai ya sanya ni cikin mafi alkhairin halitta gaba daya kuma ya kasa halittar nan kashi biyu a bangare biyu ɗin ya fi kaɗe ya sanya na a wannan bangaren mafi fifiko sannan ya sanya ku ƙabilu ƙabilu Allah ya sanya mutane ƙabilu daban-daban ya sanya ni cikin mafi alkhairin ƙabila, kuma ya sanya ku gida-gida dangi-dangi ya sanya ni cikin mafi alkhairin gida da dangi don haka ni na fi su alkhairin dangantaka kuma na fi su alkhairi na wato tsarkaka a zuciya قال حدثنا أبو حمام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد قال هذا حديث حسن غريب من من حديث أبي هريرة لا نعرف إلا من هذا الرجل وفي الباب عن ميسرة الفجر وانا حديثنا أبو هريرة لأبو سلمة رضي الله عنهما كما قال صلى الله عليه وسلم وكلا نتعبيت تنبيه suka ce yaushe ne aka tabbatar ma da annabta mana Allah yana zaba daga cikin bayinsa ya zaba annabawa Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas ce yaushe ne aka tabbatar ma da annabta mana yaushe Allah ya tabbatar da kai cewa cikin annabawansa ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tun annaba Adamu yana tsakanin rai da gangar jiki mana ba ma buza masa rai wannan ba wai yana nufin cewa an halicci manzo sallallahu alaihi wasallam kafin annaba Adamu a yana nufin tun a wannan lokaci Allah ya hukunta shi wa shi annabi Allah ya zabe shi cikin annabawansa kuma aya tana tabbatar da haka cikin alkur'ani dukkanin annaba Allah ya sanar da annabta sai dai lokacin su kowanne lokacin shi ya fita gashi wa idan akala Allahu mithaqan nabiyina Allah ya kawari da annabawa kama kun min kitabin wa hikmatin kuma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna Alƙawari ne Allah ya da annabawa yau shi aka yi wannan alƙawari. wasu na cewa tun abin a halicci mutane Allah ya tashi annabawa ya alƙawari da su da haka in wani annabi ya zo muku karshen zamani za ku bi shi kuma za ku ba da gaskiya da shi kuma kai ne wannan annabi A tun wannan lokaci Allah ya riga ya hukunta Allah ya riga ya rubuta duk abin da zai kasance ya zuwa alkiya amma farkon abin da Allah ya halitta shi ne alkalai kuma ya umarci shi da ya rubuta duk abin da zai wakana har zuwa tashi alkiya معنى wannan قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب الليل عن الربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيتوا جواب الحمد يومئذ بيدي wa ana akramu waladi adama ala rabbi wala fakr hada hada hadithun hasan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ni ne farkon mutumin da zai fito a kabari lokacin da za a kashi bayi ana awwalu man yanshaqu anhu al-ard ya lokacin da Allah zai tashi bayi ranar tashin alkiyama bayan an yi busa ta kaho kowa ya koma ga Allah an mutu gaba daya za a yi busa wacce take ta tayarwa fa idza nusira fi ranar da za a yi busa a kaho kowa ya tashi yace ni ne farko wanda zan fito a kabari alaihi salatu wassalam wannan kuma yana nuna daraja ne gare shi ma'ana shine karshen annabawa kuma shine farkon nan shi za a fara sadawa yace kuma ni ne wato wanda zai zama mai jawabi a lokacin da za a tattara al'umma gaba daya ya eh, kowane annabi za a neme zai yi magana a yi to maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne za a saurari maganarsa a wannan rana dan kowane annabi ma ba zai ma je yi magana yana ganin ba matakin ya je yi maganar ba shi kadai ne zai ce ana laha ana laha sai ce ni ce da wannan ce dan ni ce da wannan ce dan kuma yace ni ne zan musu albishin lokacin da suka daidai kauna ne ranar tashin alkiyama mutane za su kosa kowa zai gaci za a bibi annabawa a jojan annaba adam kai ne farkon halitta ka zo kai ka za a ce a'a ba zan iya ba zan iya tunkara Allah maɗaukacin sarki ba don ya yi fushin da suna tsoron tunkara Allah maɗaukacin sarki za a tafi wajen annabi nuhu zai nana ta irin wannan magana za a tafi wajen annabi musa za a tafi annabi isa manya-manyan annaba nan dai duka za a kewaya za a ce kira mu ila muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi isa shine wanda yake kusa da maza sallallahu alaihi wa sallam sai ke ku tafi wajen muhammad ka iya yi wa a samu wani abu a wajensa ana zuwa in aka same shi aka dan faro zai ce ana laha ana laha ni ke da wannan ni ke da wannan sai kuma ya tafi wajen Allah madaukakin sarki ya yi sujjada a ƙarƙashin al'arshin Allah ana yana cikin hadisin shafa'a mai tsayi ya ce zai yaba Allah madaukakin sarki da abin da bai taɓa yaban Allah da shi ba abin da Allah zai hore miki shi kanshi ya san bai san iyaka abin da zai yaba Allah da shi ba har Allah zai yi haƙuri ya yarda ya ce ya Muhammad ya rufa a ra'asa ka daga kanka sal koka ka tambaya za a baka washfa tu shafa ka nemi ceto za a baka ce to zai yi ceto ga kowa da kowa Daga wannan shine abin da ya zo a gaba ya ce liwa'ul hamdi da ya biyadi wannan tuta ta yabo da godiya ranar a hannuna take haka shi yake da wannan tutar inda annabawan da suke kakannin su annabi ibrahim annabi isma'il da matsayin su suna karkashin shi a wannan rana cewa ana akramu waladi adama ala raddi wala fakhr kuma ni ne wanda na fi kowa wato daraja a wajen mahalicci na cikin ɗayan annabi adamu gaba ɗaya wannan kuma ba alfahari ba ne wannan tahajjud ne bin ni'ima Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni'imar da Allah ya ni. saboda haka Allah ya fifita shi Allah ya zaɓe shi wannan zaɓi ne na Allah wannan Allah yana zaɓen wanda ya so ya fifita shi da abin da yake so Allah ya ce Allah wa a'lamu haythu yaj'alu misalata قال حدثنا المسلم بن يزيد قال حدثنا عبد الصلاة بن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن المنهاج بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه الارض فأقصى قلدة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري هذا هذا حديث حسن a wani hadisi imamu a ya hassana shi kuma ya inganta shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda kaza za ta tsaje ya fito ranar kuma ni ne farkon wanda za a fara ko a ce a tufatar da ni wannan sai a tufatar da ni sai a tufatar da ni daga cikin kayan ado na aljanna amma farko wanda za a tufatar da shi bayan an taso shi ne annabi Ibrahim alaihi salam wannan ya tabbata shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke awwalu man yuksa yawmal qiyamati Ibrahim farko wanda za a tufatar da shi ranar tashin alkiyama annabi Ibrahim alaihi salam haka kuma shi baya cin karo da wannan hadisin dan ya ce fa uksa sai a tufatar da ni za a tashi mutane tsirara daga annaba har wanda ba annaba kowa da kowa maza da mata babba da yaro da na kwarai da ba na kwarai ba kowa zai tashi ba komai a cikin cikinsa wannan rana ce abin tsoro ba wani wanda yake da tufafi ya sa Allah madaukakin sarki ya fada cikin hadisin kudusi ya ce ya ibadi kullukum ar sai aku bayina dukkan ku matsaraita ne illa man ka sauku sai dai wanda na tufatar da shi fastaktuni ufsikum ku nemi tufatarwa sai na tufatar da ku Aka Allah ne mai tufatar da bayansa me ya yi hikimar cewa annabi Ibrahim a farshi za a fara tufatarwa a wannan rana wasu sun ce saboda a duniya lokacin da za a jefa shi a wutan nan sai da suka mishi tsirara suka ta shi suka jefa shi a wutan to shine Allah zai maye masa wannan gurbin da wannan rana ya ɗaukaka shi wallahu a'lam Allah shi ne mafi sauki ka iya wa wannan kuma ka iya yi wa haka Allah madaukakin sarki ya so ya Allah yana aikata abin da ya so ba wanda yake tambayarsa ya ce sannan shi na tsaya a gefen al'arshin Allah babu wani daga cikin halittun Allah da zai tsaya wannan matsayi in ba ni ba قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عازم قال حدثنا سفيان وهو الثوري الليل وهو ابن أبي سليم قال حدثني كعب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة قالوا يا رسول الله وما الوسيلة قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو قال هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقوي وكعب ليس هو معروف ولا نعلم أحد روى عنه غير ليس ابن أبي سليم حديث هنا لإنجل لإنجلش هكذا بدا تهانيوي هو حديث أبو هريرة يقول من الله صلى الله عليه وسلم يا فقاية كروكا من الله كروكي الله من أوفيكي سلكي يباني الوسيلة haka ya faɗa ya ce ku roƙan min Allah ya bani alwasila ai sahabbai larabawa ne ko a harshen su na larabci sun san ma'anar wasila wasila shine kusanci to amma a nan da ya gaya musu wannan ya ce to ku roƙan min Allah alwasila sai suka ce menene wasila mana ne ake nufi da wannan kalma ta alwasila suka ce ya rasu da zawon alwasila ne alwasila sai ya ce ƙololuwar daraja ce a cikin aljanna ita ce darajar da ba wacce ta kai ta aljanna kuma babu wani wanda zai hau wannan matakin sai mutum guda ɗaya ya ce kuma ina tsammanin shi don haka ku roƙa min Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar min da wani shi ne wato abin da yake zuwa na cikin lafazin kiran sallah sai zo bayan hadisi guda ɗaya to in ka ji ladani ya kira sallah to ka faɗi irin abin da ladan yake faɗa sannan ya gama sai ma manzo Allah da alaihi da salati sannan sai ka roƙan masa Allah wannan alwasila Allahumma rabb hadhihi da'watan tamma wa salatan qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة makaman Mahmudan Ladi wa وعدته wannan shine abin da ce a roƙon masa to duk wanda ya roƙon masa wannan to shi kuwa ce san ya tabbata a kansa a ga me neman ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hanyoyi da yawa ba sai ka je kana neman ceton wani ba ga babban ceto ceton da ya fi kowane ceto ke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya cece ka قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عكين عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة wannan hadisin shi ma yana nuna falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cikin annabawan Allah hadisin ubayyu ibn ka'ab ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misali na ku na da a cikin annabawa domin annabawa sun gabace shi gaba da daya shi ya zo karshen su yace to tabbaci na a cikin annabawa kamar mutum ne wanda ya gina wani katafaren gida wannan gidan da ya gina shi fa ahsana sai ya kyautata gidan wa akmalaha ya cika gidan wa ajmalaha ya kawata gidan gidan din yayi kyau duk abin da ake bukata a gida akwai shi yace amma sai ya bar wata gaba guda daya a jikin gidan ya kamata a sa wani tubali sai bai saka kaga wannan ya rage ma gidan kyau ko ya kara masa duk wanda ya zo ya kashi gidan sai ce da an saka wannan ginin a gidan nan to da gidan nan ya kai inda ya kai yace to na ke ni ne wannan gidan ma'ana duk abin da aka zo da shi na sakonnin annaba shi kanshi yana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne wannan jini wannan misali ne bayan misali na kusantarwa don mutum ya gane jini ne matsayin kaga kenan in ba kasantuwar shi cikon annabawa ko ya zo daga karshe ba to duk abin da annaba suka zo da shi ba zai cika ba yasa Allah yake walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi wa khataman nabiyyi shine tukon annabawa kuma babu wani annabi bayan da haka mutane sai suna ta kewaye gidan suna mamakin gidan sai suna cewa ina ma da za a cike wannan wajen da aka mashi haka ga gidan nan ya kai ya ce to ne a matsayina a cikin annabawa kamar wannan قال an an-nabi sallallahu صلى wa sallam qala idha kana yawm al-qiyamati كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فقر إذن وانا سند إذا لا ننتاج عن قيامة تكسل فيه نيزا زمن تونيني شوكبان النباوة kuma ni ne zan zama wato mai jawabi a madadinsu gaba ɗaya sannan kuma ni ne ma'abocin ceto a gare su da haka duk za su shiga karkashin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wa wannan kuma ba alfahari ba don kai ji masu suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yahuda ko kafirai duk akan irin waɗannan abubuwan wannan fifikon da Allah ya masa shine ba sa so hasadan min indi anfusi min ba'di ma tabayyana lakum bayan gaskiya ka bayyana sun tabbatar cewa shine annabi wanda Allah yake alƙawarin zuwansa kuma a harshen annabawan da suka gabace shi sun tabbatar shine to sai wasu hasada da kiyayya da jashi da gaba sai ya cika zuciyarsu ke suna cewa ai ba shi ba ne shi yasa za ka ga waɗannan a yi zane a yi zagi a yi ɓatanci ga maza duk kan wannan abu ne wannan kuma ba zai rage masa komai ba abin da Allah ya riga ya hukunta ba mai canja shi قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة قال اخبرنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا هي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة حلت عليه الشفاعة قال هذا حديث حسن صحيح قال محمد عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي وهو مصري مدني وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شالي وانا حديثنا عبد الله بن عن بن الأنهار رضي الله عنهما يجي من Allah sallallahu alaihi wa sallam naji shi da kunnuwa na yana cewa idan kuka ji ladan to ku faɗi irin abin da yake faɗa idan Allah dan yace Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar ko har lokacin da zai ce hayya ala salat sai kace la haula wala quwwata illa billah nan ba za ka ce hayya ala salat sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala salat la haula wala quwwata illa billah hayya ala salat la haula wala quwwata illa billah kalmar da ladar zai faɗa ƙarshe ta kiran sallah ita ce la ilaha illallah ko ko anan wasu suka yi kuskure Allah zai ce la ilaha illallah ji sai ce Muhammadu Rasulullah ai baka faɗa abin da ladan zai faɗa ba ya faɗi Muhammadu Rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ce mai kyau amma ce ka faɗa abin da ladan ya faɗa da yawa mutane zai an ce la ilaha illallah ladan ya faɗa maimakon ka ƙarasa wannan kalmar ta samu wannan alƙawarin da aka yi sai ce kuma muhammadu rasulullah shi bai ce la ilaha illallah haka ana so ne yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai karanta ya tsara ya ce kabi kabi yadda tsari ne ko to shi yasa kaga anan yace faqulu mithla ma kudu ku faɗi duk irin abin da ya faɗa sai mataki na biyu in kuka gama faɗa yace summa a alayya sannan sai ku mun salati kenan ka ce la ilaha illallah sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa kashi ko kaga ka bi yanda ya faɗa dan ya ce summa sallu alayya sannan ku mun salati yace dan ya nuna mana alkhairin masa salati yace fa innahu man salla alayya salatan duk wanda ya mun salati guda daya shine ka roƙan masa Allah wajen Allah dajin tsira da ɗaukaka da kyakkyawan ambato ya ce to sallallahu alaihi biha ashra Allah zai miki salati goma salatin Allah ga bawa shine Allah ya jin kai gare ka ko kuma Allah madaukakin sarki ya ma kyakkyawan ambato a cikin mala'ikunta ce wane ya ambaci annabi na wane ya ma annabi na salati har to goma Allah ya ko kuma Allah ya ma rahama har guda goma yace to in kun yi wannan yace sun matsalin liyar wasila kaga sun matsalin da tartib ne ba abu kaza summa kaza summa kaza ko ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من a جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة أجرا يعني وخلقنا العلقة مرغة ثم أنشأناه خلقا آخر ne. saboda haka yace sai ku roƙan min wannan alwasila yace domin wani matsayi ne ko wani matsuguni ne a cikin aljanna ko wata daraja ce da ba ta kyautuwa ma'ana ba a tarayya a cikinta ba a tarayya a cikinta ta mutum da ne kawai ke da ita kuma daga shi ba wani da zai hau wannan kujera a ga kujera ta duniya an ka gama nuwan ka wani ya hau waccan kujera babu wani mai hawan ta guda ɗaya ce kuma ta mutum ɗaya ya ce to ku roƙan min Allah wani wannan roƙan ma Allah a roƙan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi ba wai cewa ba yi da matsayin ba ne a a sai Allah ya tabbatar masa da shi wanda roƙo ne na tabbatar wa. cewa Allah ya tabbatar da wannan alkawari ne Allah ya masa kuma ya dan ya ce ina kyautata tsammanin da Allah ne da wannan matsayi da haka ku roƙan min Allah ya tabbatar min da shi ya ce kuma duk wanda ya roƙon min wannan wasila da ceto na ya tabbata a gare shi kaga ya kamata mu dinga kiyaye wannan abu babban alkhairi قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم faman siwahu illa tahta liwahi alayhi salatu wa salam wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa la fadl wa fil hadith qissatun hadha hadithun hasan wa qaruya bi hadha al-isnad an abi nadra an ibn abbas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana mai inganci manzo Allah sallallahu alayhi wa yace ni ne shugaban ƴaƴan annabi Adam gaba ɗaya su ranar tashi al-qiyama ba al-fadl wa kowa yana karɓar dina kuma tuta ta yabo da godiya a hannuna take a wannan rana ba alfahari ce kuma babu wani annabi kamar ya ce kar a cire wani annabi tun daga kan annaba adamu shi ne farko annaba ne har zuwa kan annabi isa cewa babu wani annabi a wannan rana a ce sai yana karkashin tuta ta kuma ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage ranar tashin alkiyama ya fito daga cikinta wannan kuma duk ina faɗa ba babin alfahari ba ne godiya ne ga ni'imar Allah yanzu wannan bai ishe mu ba gaba ɗaya a kasance cikin al'ummar irin wannan annabi ai wannan babban alfahari ne Allah ya mana haka dole ne mu gode ma Allah duk wanda kuma ya gode ma Allah ya yi mutunci ya yi hasara قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمعة بن سالم عن سلمة بن وهران عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ من إبراهيم خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجب وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم استفاض الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فقر وأنا حاول لواء الحمد يوم القيامة ولا فقر وأنا أول شافئ وأول مشفع يوم القيامة ولا فقر وأنا أول من يحرك إلى الجنة فيفتح الله لي فيدخل فيدخلنها ومعي فقراء المؤمنين ولا فقر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فقر Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ibn Abbas yake cewa mutane sahabbansa sun zauna suna jiran ya fito sai suna tattaunawa ba tattaunawa na labarin duniya ba ko kuma a'a ana gulman wani ko ana zagin wani ko ana fatanci ba sahabbai abin da suke tattauna al'amarin da ya shafi addinin su ne da imanin sai ya fito sai ya same su suna wannan amma ba su gan shi ba sai ya ji abin da suke faɗa sai wani daga cikin su yake cewa gaskiya akwai abin mamaki cikin al'amarin Allah cikin bayinsa ya ɗauki wani shine zababbansa ma'ana abin ƙaunarsa shine annabi ibrahima shine ittakhadallahu ibrahima khalilan sai wani ya ce ai ni wannan ba shi yafi ban mamaki ba abin da yafi ban mamaki da Allah ya zaɓi annabi Musa ya zance da shi fiye da kowa sai wani a cikinsu ya ce to ai ni babban abin mamaki shine annabi Isa da ya zama shi kalmar Allah ne kuma rai ne daga Allah mana kalmar Allah Allah da zai halicci annabi Isa cewa ya kun fa ya kun da Allah ya niyyar halitta annabi Isa kuma ran ne kawai Allah ya ɗauko shi ya halice shi ya sa aka buga shi ya zama annabi isa ba kamar yadda wasu suke kawo shubuha ba wani wani mai bishara ya taba ce mana kun ga kalman nan ta littafin kullum da ake cewa ruhun lahi a tsaya a duba ta za mu za a duba shi ke rai ne daga shiranikan Allah shi Allah ya halitta shi ya ɗauka wai rai ne daga Allah Allah ya tsaguro shi ya yi to annaba adamu kuma ba inna masala isa illa lahi ka adamu خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هي كلمة الله جمع النبي saboda haka kalima ce ta Allah Allah ya ce kun faka na isa kuma ga al'amarin Allah yi in ya tashi abu kawai cewa yi abu ya kasance saboda haka rai ne kuma daga cikin da Allah ya halitta Allah ya halitta rayuka da yawa saboda haka daga ciki sai ya halitta rai na annabi isa ya buka masa ba tare da uba ba wannan halitta ne kuma Allah ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abin da ya so kaga kan wani dan bishara zai jefa ma shi a Qur'ani shine bai gane abin da ake nufi da ruhul lahi ba sai ce rai ne fa daga Allah eh rai ne daga Allah kuma duka malaika ne aida da Allah ko dan haka rai ne daga Allah eh daga cikin rayukan da Allah ya halitta ne kuma annabi Adam ma ai Allah ne ya busa masa rai ai ko wa nafaka fihi min ruhihi Allah ya busa masa min ruhihi daga ransa ana nufin daga ran Allah ke nan daga shi rayukan da Allah ya halitta sai ɗaya ne da ya tashi sai ya ce to ai babban abin mamaki da Allah ya zaɓi annaba Adam inna Allah astafa Adama Allah ya zaɓi annaba Adam me zaɓin da ya ma annaba Adam da Allah ya fara halittar annaba Adam a cikin irin jinsinsa shine farkon halitta kuma Allah ya tsugunar da shi cikin aljannarsa kuma Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku suka kumfiya suka yi girma gaisuwa ta girmamawa gare shi ana yi fifita shi akan mala'iku yace wannan abin mamaki wato abin sakon da suke so su nuna suna so su ce to mu ba mu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ba sai annabawa Allah ga wani an masa kaza wani an masa kaza wani an masa kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sauraron su sai ya mutu, sai ya mutu, sallama sai ya ce duk abin da kuka faɗa na zance na ki ya ce kuma kun yi mamakin cewa annabi Ibrahim Allah ya zaɓe shi khalil kuma haka nan annabi Musa Allah ya zaɓe shi mai zance da Allah kuma annabi Isa rai ne da Allah ya halitta kuma kalma ce ta Allah kuma haka abin yake haka nan annabi Adamu Allah ya zaɓe shi haka ne ya ce to ku sani cewa wa ana da ni kuma abin ƙaunar Allah ne wala fasar kuma ni ba na alfahari kuma ni nake rike da tutar yabo da godiya ranar tashin alkiyama duk waɗannan da kuka faɗa suna ƙarƙashin wannan tutar kuma ba na alfahari kuma ni ne farkon wanda zai yi ceto ranar tashin alkiyama kuma farkon wanda za a tafi cetonsa ranar tashin alkiyama kuma ba na alfahari da wannan kuma ni ne farkon wanda zai je ya kama kofar aljanna ya kwamfata ta kuma Allah ya buɗe min ya shigar da ni cikin aljanna na fara shiga tare da wasu fakirai marasa shi daga cikin muminai su shiga aljanna kafin kowace al'umma kuma ba na amfani da wani kuma ni ne mafi bici a cikin dukkanin mutanen farko da ƙarshe har zuwa tashin aljiyama kuma ba na amfani haka kuna tunanin wani abubuwa ne ga abin da Allah ya wannan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha a hadisin Isra'i ya ishe mun shara a annabi Musa alayhi salam shine kusan karshen wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da shi a lokacin da yake tafiya Isra'i da Mi'raj bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce tare da malaika Jibril a annabi Musa da ya kalle shi sai zubar da hawaye ana sai yana kuka sai aka tambaye shi ne yasa annabi Musa take kuka yace wallahi kawai abu ɗaya ne kishi ne ya kama ni amma ba kishi na kiyayya ba yace ya za a aiko da wani saurayi baya na al'umman da za su ga aljanna cikin al'umman da sun kuna mai yawa yace ni kawai da kai ke to shi ne karshen wanda ya sadu da shi yake faɗan wannan magana ko kaga annabi Musa da kanshi yana ganin wannan ya bisa ko haka nan duka annabawa sun yi maraba da manzo da sallallahu alaihi kuma jini sallah bayan sa ya jagorance su haka wannan fifiko ne Allah ya shi ba da shi ga wanda ya duk wanda ya ki wannan to yana faɗa da Allah ne ba da annabin Allah ya ke faɗa wani yana faɗa da Allah ne kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai dora al'ummarsa cikin kukan annabawan Allah ba dukkan su annaba ne la nufarriqu baina ahadin min rusuli dukkan su annabawa ne na Allah mun yadda annabawa ne zababbun Allah ne amma Allah yana fifita wasu a cikin su Allah yake tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd wa atayna Dawud zabura ai akwai annabawa ta ba annabi Dawud Allah bai ba su littafi ba amma ba annabi Dawud zabura akwai annabawa da yawa kafin annabi Isa Allah bai ba su abin da ya ba annabi Isa ba akwai annabawa gabanin annabi Musa Allah bai ba su abin da ya ba annabi Musa ba annabi Yusuf kakan annabi Musa ne amma Allah ya ba annabi Musa shari'a mai girma ta taura da bai ba annabi Yusuf ba annabi Sulaiman dan annabi Dauda ne amma kuma mulkin da Allah ya ba annabi Sulaiman bai ba uban ba haka Allah yana fifita kowa da abin da ya annabi Idris kakan annabi Nuhu ne kuma jika ne a wajen annabi Adam amma Allah yake wa mu makanan aliyya mun dauka ta darajar haka kowanne daga cikin nama ko wani abu da Allah ya mushi daban da bai ba wani ba to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nashi da yazo sai zama gangamewa ne gaba daya sai zama an mishi abin da dukkan ku kuma na bayan sun koma karkashin sa kadalika fallu zai yuti man yasha قال حدثنا زيد بن أكرم الطائي قال البصري قال حدثنا أبو Salmu سلم بن قتيبة قال حدثني abu مودود المدني قال حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه قال فقال أبو مولود وقد بقي في البيت موضع قبر على هذا حديث حسن غريب هكذا قال عثمان الصحاب والمعروف الصحاب ابن عثمان المديني a wannan hadisi duk da yake akwai inkifa a cikinsa akwai katsewa cewa shi abdullahi ibn salam sahabi ne daga cikin yahuda da suka musulunta ya ce yana nan a rubuce a cikin alkaura don malami ne a cikin cewa tuffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi Isa Allah ya rubuta cikin alkaura cewa za a binne su kare sai shi abu maududin yake cewa kuma a dakin aisha din na yallawa anha inda aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar akwai sauran wajen ɗaya da za a iya binne mutum ɗaya shi ne annabi isa wannan da tafai sun nuna haka na bi isa za a binne shi lokacin da zai mutu ƙarshen duniya don bai mutu ba lokacin da zai zo ya yi rayuwar shi ya yaƙi dujan ya koma ga Allah in ya mutu za a binne shi dab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da su ba wannan falala ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haddasa حدثنا بشر بن هلال الصواب البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا على هذا حديث غريب صحيح anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin Madina yace komai a cikin garin sai da ya haskaka ma'ana komai ya canja rayuwarsu ta canja garin gaba ɗaya canja kamar ba garin Madina ba ba garin Madina gani ake gani ne wanda yake kan eh, canfa shi duk wanda ya shigo ba ko ne a garin sai ya kamu da mazassara da zazzabi ga kiyayya da hassada da yaƙi da fada yahudawa da mutanen madina kowa ya kama gabansa kowa ga bautan gumaka da abubuwa anas radiyallahu anhu yace ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya shigo garin komai sai canja sai garin ya haske mana haskaka ko na gaban shine mai hatsari abin taga hankali ce ranan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu kuwa garin sai ya yi duhu sai ya mana duhu gaba ɗaya sai muka ga yayin da muka saba ganin garin ba suna ganin hasken da ya zo da shi kuma kamar ya tafi alaihi salatu wa salam kuma wannan ba komai bane ma'ana kaunar su ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato yanda Allah ya dasa imani a cikin zukatan ba sa so su rabu da shi ko kai. aisha ta maran ran bai rasu ma sun ce jira rasu ko umar zara fabi yayi da yaji ana maganganu yace duk wanda yace annabi ya mutu sai na kai kuma ana gani haka aka yi shiru din ba shi ya mutu saboda shi bai yarda a ce ya tafi ba to amma alƙawari ne na Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun kowa zai mutu afa in nita fahumul khalid to amma dai wannan kaunar ne ai yanzu ko kai ne mutumin da kake son shi aka ce ka rasa sai ka zo wani sai ya tsaya a kan shi ya tsaya a kan hanyar wani ya tafi kuwa to ba dai a ce kuma wanda ya zo mana da shiriya wanda Allah ya aiko shi da wannan sako wanda in ba dan wannan sakon ba da yanzu shi kenan muna cikin fata shi sa babu babbar musiba da ta wuce wato rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata musiba da za ta same ka a duniyar nan wallahi ka dauke ta cikin kowace iri yau ka kwanta ba ka da abin da ka ci ba inda za ka kwana ko an kore ka a gidan haya ko waye ka tuna cewa fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma kai ma za ka bata to ba musibar da ta kuwa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma ai shi kenan ana cikin aminci ko da duk wani abu da ya zazo dajin hankali ko da ma za a ce to ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an waye gari babu shi yasa a ranar gaba ɗaya sahabbai kowa sai suka zama kamar tunanin su ya canja ai wanda ya shigo murna ake sai ba wanda baya murna sai munafukai sai kuma yahuda amma duk wani da kasa a garin yana murna haka garin sai ya haske kuma har yanzu garin da sa. shi dai ana ya faɗi wannan ne saboda abin da suka gani ne ko yanzu ne kana shiga garin madina za ka ji hankalinka ya kwanta sai dan mutum munafiki ne Allah ya tsare in ka shiga ma zaka ji baka son fita maka zaka je aikin maka amma nan da aka ce zaka bar Madina za ka ka kada ba. in dai kana da imani ran da aka ce zaka bar garin maka zaka je maka je kai tawaji da sallah a maka ladan ka yafi nan amma sai ka ji wani bakin ciki da damuwa ne yaushe za ka koma garin kuma musamman ka ji cikin masallacin nan ka ji hankalinka ya kwanta kana shiga za ka ji rayuwarka ta canja kana tunanin nan ne fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa Abubakar Umar ga gidan iyalansa ga waye ga waye ga abin da aka yi an yi kaza an yi kaza duka kana kana recalling wannan abubuwan sai ka dinga ganin kamar da kai aka yi ba inda za ka je ka samu wannan wallahi sai dai kana kana kai irin hadisan to Anas yake cewa wallahi ran da ya komai sai duhu a gari ya ce ba mu gama kakkafe hannayenmu ba bayan mun binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai da muka yi muka ƙaryata kawunan ma'ana muna ganin kaman ba mu bane shine an karna an huta sai muna ganin anya mu ne wai muka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka binne ga ƙare kenan shi yasa madinan bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta dade ba ta musu daɗi mana ba wai dan ba sa jin daɗin zaman garin ba a saboda mazuwa ne akwai labari da ake bayarwa na bilal rabi yallahu anhu ai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa bayan ya rasu ya koma ga Allah wasu da suka fita bi haji ba su dawo ba saboda in suka dawo din nan zai zuga ganin kamar za su ganshi a gari shine wata kissa da ake bayarwa ta bilal rabi yallahu anhu to wata rana ya zo daga sham dama shi yana sham kan yankin labanin da filiya da ya zo sai aka ce kira sallah a masallaci bilal ya hau zai fara kira sallah sai kasa ko sai fashe da kuka aka matsa aka matsa ya kira sallah yake ba zai iya ba sai ce ko ai kai ne ka fara kiran sallah a nan madina da kai ka fara kiran sallah yake ba zai iya ba aka ce me yasa ce saboda duk lokacin da zan kira sallah sai dinga tunanin kaman gashi nan zai dan na saba kira sallah ya yau to yau kuma ya san na kira ba zai fito ba a ga yanda zuciyarsu kara ta yi da